ganawa da manema labarai a bauchi babban jami'in guda da tsare-tsare na cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma da ake kira sitat isa garba ya ce kalaman batanci ta fuskan ƙabilanci. yana da kashi 37.3 a yayin da kalaman batanci ta fuskan addini na da kashi 36.2 a wadmin da muka gano a cikin wannan wata kaɗai mun iya samun kalaman batanci guda 548 kuma babban abin bakin ciki ya zama cewa waɗannan kalaman ɓatanci ɗin sun fi tasiri sun fi fitowa ta ɓangare masu tasiri a cikin rayuwar ɗan yan najeriya wanda shine addini da ƙabilanci yayin da a cikin wannan 500-210 daga cikinsu sun fito ne daga ɓangaren addini yayin da 255 suka fito ta ɓangaren da ya shafi ƙabilanci wanda yana nuna cewa kenan kabilanci da addini su ne suka zama jagaba wajen hanyar da ake amfani wajen yaya kalaman batanci a cikin wannan kasa. to irin waɗannan kalamai me za su haifar kenan to ai abin da muke mu muke cewa kalaman batanci muna nufin duk wani kalami ko dai a rubuce aka yi shi ko furta shi aka yi ko zane aka yi ko wasan kwaikwayo ne wanda yake ingiza wata al'umma ta auka wata al'umma ko ya ingiza wata al'umma ta kyamaci wata al'umma ko kuma ya ingiza wata al'umma ta zama ta kyamace ta nuna kyama ta yi nuna wariya ga wasu al'umma wanda kuma wannan a ƙarshensa abin da zai fara shine zai kawo ko da ya auka wa al'umma din ko kuma a da yaƙi ko a kyamace ta a bangaren abin da ya shafi zamantakewa wanda shi kuma a ƙarshe ko ita al'umma ɗin ta ƙoƙarin kare kanta ta auka wa masu kyamata eh, eh, ko kuma su masu kyamar zurfin kyamar ya kai ga sun auka waɗanda suke kyama ga a ƙarshe abin da zai faru shine tashin hankali a ƙasa sabili da haka wani rawa shugabannin al'umma da ma addinai za su taka a wannan al'amari malaman addini da shugabannin al'umma su ma suna da nasu dole su ne su ɗaɗakar da mutane cewa a kaucewa kalaman batanci kamar yadda addinai suka koyar sannan a lokaci guda kuma idan an yi shi da sunan addini ko da sunan kabila to su fito su yi tir da shi daga zarar an yi shi ita ko gwamnati ba me ya kamata ta yi akan wannan batu duk abin da ya shafi al'umma gwamnati ta dauka cewa babu wani abu da ba nata ba dole ne ta dauka duk al'umma nata ne kuma kada ta nuna wariya akan a'a waɗannan al'umma da aka yi wa abin kalaman batancin nan ba nata ba ne ko kuma waɗannan nata ne dole ne ta zama cewa da wanda ake aka nufa da wanda ake so ake aka kyamata da wanda ake so su nuna kyama ta ɗauka duk yan ƙasa ne kuma suna da yancin su rayu a ƙasa kamar yadda dokokin eh, ƙasa da dokokin duniya suka tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa yana da wannan yanci ɗin a lokaci guda kuma dole ne gwamnati ta yi amfani da abubuwan da take da shi misali tana da ofishi musamman na faɗakar da 'yan ƙasa me zai hana ta rinka amfani da wannan ofishin wajen faɗakar da mutane yan ƙasa hatsarin kalaman ɓatanci hatsarin zuzuta jita-jita da hatsarin kira na auka wata al'umma domin ya zama cewa duk 'yan ƙasa sun fahimci wannan sun kuma yi aiki a kan wannan bayani kenan dangane da binciken da cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma ta gudanar dangane da kalaman ɓatanci da ake tayata su a kafafen sada zumunta a najeriya Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.